Assalamu alaikum masu sauraron mu. da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Sadaki kashi na biyar. Wata kuma dangin mutum ne da shi kansa wajen da wasu da jama'a suke bata wahala. Idan tafiya ta miƙa za ta dawo tana sanin ciwon kanta a hankali za ta fara da family ɗin shi. Duk wanda zai gani darajarsa za ta ajiye shi a gefe. za ta zaɓi wanda za ta yi hulɗa da su ta ajiye wanda zai ba ta ciwon kai daga nan kirki nan ta zama mara kirki a idan wasu amma kuma an kai matsayi da ko a jikinta saboda ta ga ta bauta a cikin gidan shi kuma mutum a lokacin ne zai fara hawa teburin sasantawa ko dai a yi 50-50 ko kuma a yi 60-40 wasu abubuwan da za ta yi daukar su musamman na rainin hankali zai faɗa za ta faɗa zai yi magana za ta maida ba sauran kuka idan ta laifi ko amsar laifin da ba nata ba ba za ta amsa ba babu tsoron saki za ta miƙe kafa ta yi abin da take so saboda ta fara tara a yara sannan ta bauta a da daga nan shi kuma sai ya fara tunanin ai ta fi ƙarfin shi saboda baya iya juya ta yanzu yanda yake so musamman idan ta san haƙoƙinta a musulunci ko me za ta yi ta san musulunci ya hana ta ko bai yarda ba ba za ta ɗauka ba biyayya ce za ta yi daidai wacce za ta iya to daga lokacin me zai faru daga nan shi ko zai fara yin wani sabon tunanin sai ya ga cewa duk abin da yake samu bai ishe shi ba yana son fin abin da yake samu yana son fiye da abin da yake samu a da daga nan sai zancen karin aure ita ma idan ta zo a haka za a fara a haka za a tafi kafin ita ma ta ta ce ba za ta ɗauka ba Mu yi ba ba yana gaya miki alhaji mustapha haka yake ba domin ba duka aka tara aka zama ɗaya ba yadda kuwa ba labarin yadda yake miki gaskiya jikina ya yi sanyi tunda tunda ya tabbatar miki yana da mata har da 'ya'ya kuma suna nan a ce bai taba aure ba ba kada ki ga namiji yana rawar kafar sanyi ƙara aure ki ɗauka matar shi ta gaza ni kamar yadda kuke ɗauka wasu lokutan akwai masu gaza wasu lokutan kuma ra'ayi ne kawai sai kuma kin shiga ki gane babu abin da ka gaza da shi a cikin gida wani abun ma da za ta yi ke baki isa ki yi shi ba duk wata soyayya da zai nuna miki da gata ya nuna mata miliyan ɗinta saboda lokacin shi kaɗai ne kuma ita kaɗai ce ita ma yanzu kan akwai ta da yaranta to kin ga ke ba lalle a nuna miki wannan soyayya ɗari yadda ta samu ba ki wanke zuciyar ki shiga da kyakkyawar zuciya Shi ne kawai kuma muna nan za ki zo ki ba mu labarin yadda zama auren yake ni da Allah ya sani Allah Allah nake ta gama dukan sharhin nan nata dama ya asima akwai ilimi kan komai akwai iya sharhi ga ta Allah ya yi mata hikima da basira iya tsara zance amma yau duk bai gabana na kosa ta gama an tashin kira Alhaji Mustapha don mun dade ba mu yi waya ba kuma akwai abin da nake shiryawa yana wanda ta shiru tana kaɗa kai kamar kadangarwa na gane karatun yana shigarta kuma tana jin daɗin lacca ɗin haushi ne ya ƙara kama don gani nake yi kamar ma muguwan fata suke muni na zan ci ubana idan na shiga gidan mai mata ina jin ta kai aya kafin ta ɗora wata na miƙe tsam na ce musu excuse me zan yi kira ne ai ban jira cewa su ba kawai na kama gabana kama kaina na yi inda ba za su ba za su ganni ba muka ta waya yana magiya yana so ya zo ya ganni yana jin shi kamar ba shi da lafiya in bai ganni ba ni kuma saboda hafsa da yasa na ce ya zo makaranta ya ɗauke ni direba kuma na kira shi na ce kada ya zo za a kawo ni gida ni da kaina na ba hafsa har wajen zamanta na gyara fuskata na juya ma iyasin baya kafin ta fara wani zancen kuma zama na gefen ta yana faɗin gaskiya ni kike sharewa ko jingar ita ce kin samu wanda ya aniyar raba tsakanin mu shi yasa na san ba wanda kawar da ta wuce hafsa da yasa na rungume ta yana faɗin ba wanda ya sai raba mu da juna da ɗina dan Allah ki hakuri akan abin da ya faru jiya hakan ba za shi ƙara faruwa ba kin ga har iya asimi ta yi mana faɗa na langabe kai ina ba ta hakuri banza ta da ni sai na narke mata magiya sannan ta sauko ban damu da ba ta san labarin alhaji mustapha ba na zauna na kwashe ta abin da ya faru jiya na faɗa mata mu bakin da zai ta yanzu da gaske dai ke mutumin nan ya yi miki ba da wasa kike ba gaske ko sai kawai ne murmushi kafin na ce wallahi ina son shi gaske ki yi min fatan alkhairi kawai kasa magana Hafsat ce ni kuma waya ta ce daji tana kara Na ɗauko ta daga cikin jaka ina ganin mai kiran na kalle ta ina murmushi. Na ce zan yi magana da tauraron zuciya ta kin gashi yake kira na. Ya zo ɗauka ta ne. Sai kawai Hafsat ta ce Allah ya sanya alkhairi basti. Mun amsa mata ba saboda na ga kiran ga baki ɗaya imani mai ƙara kama Hafsat. Gani yanda nake kashe murya ina narkewa. har na gama wayar tana kallo na cike da mamaki na ni ko ban damu ba kallanta na yi lokaci ɗaya na mike dauke da jakata yana farin ta so muje ya ce yana bakin gate hafsa ce ta girgiza kai kafin ta ce a ke je kawai ni ma ya gadda ku yi min waya da shi zai zo ya ɗauke ni jawo hannunta kawai ne yana farin za mu kai gida da kuma ai dai kwaje ku gaisa ko kin tashi ce ganin hakan ya sa na kara murya da na faɗin don Allah mana besti dan ni fa zaki ba ta da mafita illa bi na zuwa bakin gyaɗin makarantar tun daga nesa ya ango mu tafi sai gashi ya buɗe farar mota shi kira akot ya fito daga cikin ta yana sanye da manyan kaya kaftan farare ya yi kyau sosai sai murmushi yake yi irin murmushinsa me sa ni na ji na gaji Hafsa ce ta kalle ni. Tana ƙara kallon Alhaji Mustapha kafin ta ce wannan shiga dajin shi ne? na ne kafin na samu yi mata magana ce saurin cewa sori na manta. Alhaji Alhajin ki ko? Na san wulaƙanci za ta min shi yasa ne mata banza. Har muka ƙarasa wajen shi muna zuwa cikin sanyi murya ce barka da fitowa. Sarauniyar mata gimbiya kuma a birnin zuciyar Mustapha. murmushi na sakar mai cikin jin kunya kafin na ce barka da zuwa ya amsa yana kallo na kafin kuma ya juya yana kallon hafsat cikin sauri na ce sori ga kawata sunanta hafsa ita ce best friend ita tun daga firamare har jami'a muna tare da ita cikin fara ya ce masha Allah da ta mu barka da fitowa ai daga haɗuwar mu da sarauniyar mata zuwa yau ta sha bani labarin ki murmushin yaƙi hafsa ce kafin ta ce ai fa ni ma na sha ka sai kuma ga shi yau Allah ya yasa za mu haɗu haka na kalla kafin na ce bacci yau da ga ki ga Alhaji Mustapha kin gani kuma shine nake shirin ba shi damar neman aure na haka ce ta zini na kai kafin ta ce Allah ya sanya alkhairi shi ma ya amsa mata da amin amin lokaci ɗaya yana kallon yana kallo na cike da fara'a shi ya buɗe min gaban motar na shiga hafsa kuma ta buɗe gidan baya ta shiga ta zauna amma ba ta fara'a har muka fara tafiya an muna hira ina ciyawa ina saka ta a ciki amma ba ta sa baki shi ma da ya fahimci kamar ba ta rayin magana sai ya kyale ta ni ma sai na daina sako a cikin hirar mu. na mai da hankali na kan alhaji mustapha da yanzu ba na ji ba na gani a kan shi muna cikin hiran hiranmu ba zato kawai na ta fita ce ni ko ina so na tambaye na yi tambaya an babu damuwa ta cikin madubin motar sai ya kalli ta kafin ya yi murmushi lokaci da yana faɗin baki da damuwa ke dukkan ki. ni kuma zan amsa miki su da gaskiya sha Allah kai tsaye ta ce kana da mata shi ma kai tsaye ce bayan ya tsaya yana kallon ta yi ina da mata ai shekaru na ma in na ce ba da mata sai ki ce na yi miki karya haka na juya ina kallo cikin mamaki hararta nake yi amma sai sai kamar ba ta gani shi kuna ta ce to kana da yaya kenan yayanka nawa cikin murmushi ta yaya na biyar mata hudu namiji daya ya faɗa lokaci da yana kallo na yana murmushi haka ce ta shiru kafin ta ce allah ya musa albarka ya amsa da amin amin kafin ya ce iya abin da yake son sani kenan ta gina mushi kai kafin ta ce yanzu dai su kenan amma kila nan gaba akwai wasu cikin murmushin da baya rabu da fuskashi ya ce ina nan ina tsima ki a koda yaushe da sinmu a ran wasu ta ce dole besti ta rudi kan wannan mutumin ya iya tsara kalamai a bakin shi har gida muka kai hafsa da ta sauka ma a dakile muka yi sallama yana yi mata magana ta wuce ba ta amsa mishi ba sai na ji duk babu daɗi muna hanyar gidanmu nake ba shi haƙuri ta abin da aka ce mai cikin jin nauyi na ce kada ka damu da ita wadda cika sakin jiki da wanda ba ta saba da shi ba murmushi ya mun kafin ya ce kada ki damu da ni aibestin mu ce za mu bi da ita cikin lallashi kada mu ɓata mata rai sai bani yar dariya muna yi har muka iso gida a cikin na ina ji kamar kada mu rabu mu dawo ma har abada a motar ma hirar mu muke yi shi ne ma yake na je gida sai mun yi waya an kusa kiran magarba daga nan muka sallama yana mun bai ina mishi da murmushi na shiga falon umma na tara ita kadai ce a zaune tana kallo San da gida ne mata ta amsa tana kallo na kafin ta ce mu yi ba na amsa mata ina ciyowa cikin nazari na ta ce zo nan ba musu na koma na zauna a gefenta ina cewa gano ma lafiya cikin yanayin magana ta ce ba komai waye ke zuwa wajen ki a kwana biyun nan ne kuma shi ne ya kawo ki yanzu ko kunya na ji na saukar da kai na kasa kafin na ce umma kin san shi ya kawo ni ne murmushi ta kafin ta ce na ji karar shigowar mota da na leka ta windo sai na ga keci wani ya kawo waye shi ko me ya manufar shi a kanki kaina na kasa kafin na ce sunan shi alhaji mustapha safana a nan garin yake kuma mun haɗu da shi kwanaki da na je shopping amma ce ta tunji na kai kafin ta ce tun da kika fara bashi fuska alamun kina son shi kenan ko sai kawai na ji kunya na mike ina kare fuskata ina yar dariya ita ma umma ta yar dariya kafin ta ce masha Allah abban ku ya ce ki gaya mai ya zo ya same shi za su tattauna da gudu na karasa zuwa daki na ina jin wani irin farin ciki kamar an sa na aljanna kasa hakuri na ya ɗauki na kira alhaji mustapha na gaya mai sakon abba cikin farin ciki ya ce na yi masa iso gobe insha allahu yana tafi ya ba shi lokaci kawai kunya ya sa na kasa gaya wa umma sai ya faru na faɗa mai yadda muka yi cikin tsokana ya ce to tunda na zama a ɗan aike bari na kira Abba na gaya mai shi ya kira abin ya faɗa mai abin da ya ce Abba ya ce ya bari sai wuke na sabar ko lahadi bayan la'asar ya zo ya same shi a gida Tunda da na faɗa alhaji mustapha bai ƙara sukuni ba ya ƙosa ranar ta zo ni kaina kowa ya gani ya san ina cikin farin ciki mamu dai mamu ce dai abin bai mata ba domin ta fi son muhammad umma kuma ta ce abin da nake so shi za a bani har sama da makada da makaranta na faɗa mata ba ta yi wani farin ciki ba illa allah ya sanya alkhairi kawai da ta take min Abba kuma ni bai mun maganar ba ni kaina wasan ɓuya nake yi da shi. Saboda saboda haka na fi sakin jiki na yi magana da yaya faru. Ana saura bayan la'asar Alhaji Mustapha ya kira ni ya ce yana harabar gidanmu. Na fita na je na faɗa wa umma ita kuma ta ce na fita na kai shi falon baki. Bari ta je ta gaya wa abba. Sanye yake cikin da kakkiyar shadda. da hula wadda shadda ta karɓe shi ni kuma doguwar riga baya ce na saka na ɗan mayafin na rufe kaina na saka turare yar madaidaiciyar kwalliya ne na saka takalmi mara tudu ina fitowa na hango bakar motar shi benz yana ciki bai fito ba sai da ya hango da sauri ya bude murfin motar ya fito cikin kallon da na mushi na kunya na mushi barka da zuwa shi ma sai da mun yaban nan nashi wanda ya saba a koda yaushe tukunna ne mushi jagora zuwa falon baki ni dai ya ce min sarauniyar mata daga ni ba kowa birnin zuciyarsa nakan ce ko ina matar sha zuciya ta oho ina dai murmushi na ce bari na tashi na je na faɗawa abba ya iso na miƙe ina murmushi shi ma ya bi ni da kallo yana min sai na dawo to masu sauraro anan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah